alhamdulillah wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa ga baiwa sai ya ba mu ikon sake haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato littafin riyadu salihin na al'imamun nawawi darasinmu da ya gabata shine darasi na harko a cikin wannan littafi wanda yau in Allah ya so za mu shiga cikin darasi na biyu darasinmu na harko da ya gabata bayani ne game da takaitaccen tarihin rayuwar al'imamun nawawi da kuma gudunmawa da ya basuwa a cikin duniya ta ilimi da irin yadda Allah maɗaukaki yasa alkhairi da albarka ga rayuwarsa wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗaura daga wurin da muka dakata a darasin da ya gabata inda mun kawo daidai wurin da wani bawan Allah ya rera wasu baituka guda uku masu nuna matsayin duniya da yadda ya kamata riki duniya da yadda ya kamata mu riƙi rayuwarmu a cikin wannan duniya. To sai malam ya ci gaba al-Imam nawawi yana cewa fa idza kana haluha ma wasabtu idan ya zama ita wagga duniya da Allah ya kaddara mana zama da rayuwa a cikinta in ya zama wannan shine halinta abin da ni na sifanta maka wa haluna wa ma khuliqna lahu da halinmu da kuma abin da aka halitta mu saboda shi ma qaddamtu laka da na gabatar maka na faɗin Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to idan al'amari ya kasance haka ba haqqa alal mukallafi ta haka ya cancanta ya ba, ga mutumin da yake baligi ayyada haba bi nafsihi ya tafi da rayuwarsa ma'ana ya tafiyar da rayuwarsa madhahabal akhyari matafiyar zababbun mutane ya tsaya ya dibi bayan Allah nagari salafuna as-salih yayi iktifa'ul asa ya bi gurabunsu, saboda ya samu cin nasara ga rayuwarsa ta duniya da kuma ta gidan lahira wa yasluku maslaka ulin nuha sai kuma ya shiga mashigar ma'abuta hankali wal absar da lura sai ya yi ƙoƙari ya shiga hanyar da suka shiga wa ya ta'ahaba kuma ya yi tattali lima ashartu ilaihi domin abin da ni nuni zuwa gare shi wanda rayuwar ƙarewa za ta yi Allah ya ba mu labarin misali, rayuwar duniya kamar ruwan sama ne da ya sauka ko da Allah ya saukar daga giragizai ya cuɗanya da ƙasa iraruwa da iraruwa da aka shuka suka hito zuwa wani lokaci na girbewa aka girbe su ko Allah ta'ala ya girbe su ma'ana ta hanyar hallakawa to wannan kenan sai zama shi mutum ya yi la'akari da aka ya yi tattali don abin da malam ya kawo na ishara da nuni ga duniya ba wuri ne na zama ba wa ya hatamma kuma mutum ya himmantu ya kula bai mana bahatu alaihi ga abin da na yi faɗakarwa game da shi. Wa abu ɗarikin abin da an mafi dacewar hanya lahu gare shi fi zalika a cikin wannan hanya da ta yi dacewa ga mutum ɗan adam wa arshadu ma yaslukuhu kuma mafi shiryewa na hanyar da mutum zai shiga minal masalik na daga cikin hanyoyi shine at-ta'addubu mutum ya zama ya ladabtu kuma yayi yi ladabi bima sahha da abin da ya inganta annabi gina daga annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidil awwalin wal akhirin wanda yake shine shugaban mutanen harko da mutanen ƙarshe. wa akramis sabiqin wanda kuma shine mafi karimci daga cikin waɗanda suka gabata wallahiƙin da waɗanda annan tayi salawatullahi wa salamuhu alai sirar Allah da amincinsa su ƙara tabbata da shi wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala sa'irin nabiyyin da dukkanin sauran annabawa wa qad qala Allah ta'ala haqiqa Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya ga ayyuka na da'a da kuma tsoron Allah wa qad sahha haqiqa ya inganta ar rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qal haqiqa shi annabi ya ce wallahu fi auni al Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhi matsawar bawa ya kasance yana taimakon dan uwansa wanda imam muslim ya ruwaito wannan hadisi da haka kenan in mutum ya san haka cewa Allah yana cikin taimakon bawa matsawar bawa ya taimaki bawa dan uwansa kenan ba zai ƙasa ga gwiwa ba na abin da Allah ya hore mai ya taimaka ma ɗan uwa ne ta hanyar ba shi wani abu ko ba shi shawara ko abin da ya kama da haka ya ba shi gwargwadon abin da Allah ya tsawoke masa wa annahu qala haka annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya ce man dalla ala duk wanda ya dalili akan alkhairi falahu mithlu ajri fa'ilihi yana da irin kwatankwacin ladar wanda ya aikata wannan aiki na alheri shi ya yi dalili akan alherin to sai ya zamana ko mutum nawa na suka aikata alherin Allah ya ba su irin lada ya ba shi irin ladar kowa daga cikinsu wal akasu bil akasi kenan wanda ya dalili akan sharri ba ta hanyar kaga sharri shi ma sai ya zama ya samu irin wannan duk waɗanda suka yi sharri a ɗebo a loda mishi wa annahu qal haqiqa annabi tira da amincin tabbata gare sa yace man a ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu yana da irin lada duk wanda suka bi shi kai kiran mutane zuwa ga shari'a sai Allah ya baka ladar kwatankwacin kowane guda daga cikin waɗanda suka bi shari'ar nan layin kusa zalika min ujurihim shai'a. wannan ko ba zai sa Allah ta'ala ya rage masu ladarsu ba mun diba hadisi na biyu ma imam muslim ya ruwaito shi aka wanga na uku da ma karanta imam muslim ya ruwaito shi Allah bai rage ma kowa bai rage ma kowa komi kuma kai duka samu wannan sakamakon wa annahu qala li aliyin annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ce ma yi na bi talib wanda ɗan ƙanin mahaifinsa ne bi ma'ana aliyu ɗan uwan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam da mahaifin annabi abdullah da mahaifin aliyu kusan yan uwa guda uba guda ne shi abu talib To yake cewa game da Aliyu ɗan Abi Ɗalibi ya ce la'anya hadiyallahu bika rajulan wahidan, Allah ya shiryar da mutum guda a dalilinka, kairun laka ya yi maka alkhairi min umrin na'am daga abaka jajayen dabbobi na ni'ima. Larabawa suna bugun gaba da tinƙaho da alharma da raƙuma, musamman masu kalar jikin ƙasa. kama a ce ga gargin raƙuma nan an tara an baka naka ne tunda suna son su kamar yau rayuwar ma ce ga motoci na jib na an tara ma tuli guda kamar dozin guda a aje ma na jib Allah ya shirya wani a dalilinka ya yi maka wannan alkhairi to wannan kenan don haka shi Aliyu dan Abi Dalibi asalin wannan ya waru ne a wata rana da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma gungun sahabbai la raya rayata gadan gobe zan bayar da tuta rajulan ga wani mutum yuhibbullah wa rasulu da yana son Allah da manzon Allah haka Allah da manzon Allah suna son shi da haka sahabbai da suka tashi ko su sai gidi ne tunda alheri na don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yi ma wanda zamba bu a cutar ga buɗi ya tayi garuro kayan yaki kuma ya ci yaki to kowa yana son kulluhum yarju an yi udaha kowa zai ya kai da an zo gobe a ɗaga cutar ga a ce kaina da haka suna can cikin dare suna ta roƙon Allah da sauransu shi ko Aliyu da Abi Dalibi bai da lahiya idanu ne ka ciyo yana can zojin da ya sha mai kai ya sha mai kai da suka waye gari ga dau ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka yi tsauko kowa ya taho kowa yana sa ce kai adda kuma sun san guda zai samu da aka taru sai ya ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talibi qalu huwa yashtaki aina yana can gida idanu ne ka ciyo ba arsalu ile ce to a tayi a da da aka taho da shi ba a qawr raya sai ya ɗauki tuta ya bashi faƙalan bus ala risilika ya ce to ka tahi akan hankali da tahowa dai tun da idanu na cewa akwai buƙatar ya samu lahiya ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tawada ya towa mai ga idanu sai bari'a ka allam ya kumbihi waja sai ya warke kamar bai taba ciwon ido ba sannan ya bashi tuta sannan ya ce ka tahi akan hankali A sai ka sauka a farfajiyarsu A ka kiraye su A kan cewa su yadda Allah guda ne ba abin bauta kan cancanta sai shi in sun kiya sannan ka yaƙe su in sun yadda ka gaya musu akwai sallah biyar a cikin wuni da kwana in sun yarda ka gwada musu a cewa akwai zakka wadda ake karɓa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ana yace la an yahdi Allah bika rajulan wahidan Allah ya shirya da mutum guda a dalilinka ya yi maka a baka jajayen dabbobin ni'ima wanda ma'ana shine asalin hadisi wanda shi ma hadisi na da hadisi ne ingantacce Imam Buhari ya ruwaito shi aka Imam Muslim ya ruwaito shi fara'aitu sai na ga in ji al-Imam nawawi rahimahullahu ta'ala yace an ajma'a in haɗa makutasaran wani takaitacce in haɗa wani littafi takaitacce min al-ahadisi as-sahiha na hadisai ingantattu wanda kuma in an bibi littayen za a ga akwai hadisan da ba su inganta ba wannan kuwa ba dan komi ba ne sai saboda alkamalu lillahi ta'ala amma shi abin da amma imamun nawawi Allah ya mishi rama bai kawo don hadisin da bai inganta ba amma tunda kammala ta tabbata ga Allah sai ya zama na an samu wasu hadisai amma ba su da yawa waɗanda ba su inganta ba. To shi wanga littafin mushtamilan wanda yake ya tattaru alama ya kunu tsariƙan kan abin da yake kasancewa hanya lissahibi ga ma'abucinsa. Ilal akira zuwa gidan lahira. Idan mutum ya rika riyadu salihina ya yi aiki da abin da ke cikin riyadu salihina gwargwadon iyawarsa kamar ya riƙe wata hanya ta zuwa gidan lahira da kuma alkhairi tare da shiya saboda malam al-imam nawawi ya yi iyaka ƙoƙarinsa na bidowa da kalatowa da tatowa ya tara ya haɗa su a wuri guda wa muhassilan li'adabihi kuma ya samu abin da yake tabbatar masa da ladubbansa ladubba nashi albadina wa zahira ladubba na ɓoye da kuma na bayyana ladabin da ake bukata na ɓoye idan ka bi riyadu salihin za ka samu haka ladabi da ake so na bayyane idan ka bi riyadu salihin za ka samu jami'an littargibi wa tarhib kuma shi wanga littahi na riyadu salihin ya hada akan kwaɗaitarwa ga samun rahama da jinƙayin Allah da kuma tsoratarwa daga fadawa cikin azabar Allah wa sa'iri anwa'i adabis salikin da sauran nau'uka na ladubba na masu shiga ma'ana masu bin hanya ta gari hanya ta kirki na tsamo in ji malamin a hadisi zuhudi hadisai na zuhudu masu nuna kyamar duniya datun nufus a wariya datin nufusi da kuma tarbiyyar rayuwa da aka ga an kawo bayan Allah irin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da salafuna as-salih waɗanda ke tarbiyyantar da rayuwarsu ga yi ma Allah da'a wa tahbibil akhlaq da kuma ladabtar da ɗabi'u ya zama ka tarbiyyantar da ɗabi'unka ɗabi'a na mu'amalar zamantakewa da mutane da hamma iyalinka da hamma 'ya'yanka da sauran al'umma gaba ɗaya wadda haratul kulub da kuma hadisai da ke bayani akan tsarkake zukata wa ilajaha da kuma magance rashin lahiyar da ke ga zukata wa siyanatil jawarih da kuma hadisai masu bayani akan tsare gabobi daga kauce mu saba ma Allah ta'ala wa izalati wa jajaha da hadisai da suke magana akan gusar da karkacewar gabobi ko kuma ita rayuwa wa gairi zalim da wani wannan min maqasidil arifin na manohi na malamai masana Allah wa altazimu fihi Allah udakkira yace kuma ina lizimta ma kaina ba zan ambata ba a cikin wanga littafi nawa illa hadisan sahihan sai wa hadisin da yake ingantacce min alwadihati Da daga cikin hadisai bayyanannu mudafan ila alkutubi sahiha ina mai raba shi zuwa ga littafai ingantattu almashhurat wanda yake mashahurai bayyanannu wa usaddiru al-abwaba kuma ina fara babukan wannan littafi na riyadu salihina da na ce babu karamatil auliya misali to nakan fara shi ne bi ayatin haka ne bi abwaba min aziz bi karimatin in kawo ayoyin alkur'ani masu girma ya zama su ne mabuɗin babi wa uwashihu ina ƙawata uwashihu bi ma'ana uzayyinu ina ƙawata ma ya hataju ila dabtin abin da yake da bukata zuwa ga asara shi aw sharhi ma'ana khafiyyin ko kuma in sharhin ma'ana abin da yake boyayye kuma duk mai karanta riyadu na zai ga haka in ya kawo kalma sai ya dawo ƙarshen a hadisi ya ce wa ma'ana ƙauluhu kaza sai ya yi bayani kafin da ke da buƙata zuwa ga ma'ana da take ɓoyayya nakan yi bayani bina fa'isa da zaɓaɓɓu minar tambihat na faɗakarwa wai za kulci idan na ce fi kira hadisin a ƙarshen hadisi in ka ji na ce muttafaqun alaihi in ji al-imam nawawi fa ma'anahu rawahu al-bukhari wa muslim wa arju ina fatar in tamma hadha al-kitab idan Allah ya bani iko na kammala wannan littafi an yakuna sa'iqan ya zama jagora lil bihi ga mai kula da shi ilal khairat ya zama jagora ga wanda ya kula da shi zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi hajizan ya zama mai karewa lahu gare shi an anwa'il qaba'ih daga nau'uka na abubuwa mummuna wal muhlikat da abubuwan da suke halakarwa ya samu natija guda biyu ya zama ma mawarin alkhairi shi riyadus salihin sannan kuma ya zama ma mafarin samun kariya ga aikata duk abin da yake mummuna ko kuma abin da yake halaka wa ana Sa'ilu ni ina mai roƙo in ji al'imamun nawawi wa ana sa'ilun akan ni ina roƙon ɗan uwa in tafa bi shay'in minhu da ya yi amfani da wani abu na wannan littafi ya amfana da shiya da uwali ka karanta riyadu salihina to al-imam an-nawawi yace yana roko kai masa addu'a kila Allah ya baka iko ka karanta shi da farko har ƙarshe ko ka karanta wani sashe nashi to kai ma al-imam nawawi addu'a wali walidayya da mahaifana wa mashayikhi da malamaina duk ina bara da roko gare ka kai masu addu'a wa sa'iri ahbabina da dukkanin masoyanmu wal na ajma'in kuma ina fata ka yi addu'a ga dukkan al'umma musulmi gaba ɗaya wa alallahi karimi itimadi dogaro na da na yi yana ga Allah mai karimci Allah mai girma ma'ana na dogara ga Allah duk dogaruwar da na yi to ga Allah ne shi Allah nan mai karimci wa ilaihi tafwidi kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala nake fawwala al'amurra na ba ga waninsa ba, wasu nadi da kuma jingilwata na jingilu ga Allah yana da ma'anar dai na dogara ga Allah shi kadai, wa Allah kuma Allah ya ishe ni, wa ni'ima ma dalla da alwakilu ma'ishi ma'ana Allah kenan. Na dogara ga Allah kuma Allah ya isa mini. in ji al'imamun nawawi rahimahullah ta'ala wala haula babu dubara wala kuwata ba ƙarfi illa billah sai ga Allah al'azizi mabuwayi hakimi mai hikima al'imamun nawawi rahmatullahi alaihi ya kammala muƙaddimar littafinsa sai ya da babi na farko cewa babul ikhlasi babe mai bayani akan aiki mai bakar wahala shine tsarkake niyya a nuhi Allah dan sai wanda Allah ya muwafaka da haka zaka ga kowa yana ta roƙo Allah ya bashi ikhlasi tunda abin gaga zuciya yake kuma Allah ya san wane ne mai ikhlasi to Allah ya bamu ikhlasi to babu ikhlasi babe mai bayani akan tsarkake aiki wa ihdarin niyya da kuma halartowa da niyya babul ikhlasi wa ihdarun niyyati mai bayani akan a tsarkake aiki kuma a halarto da niyya bi jamil a'mal ga dukkanin ayyuka ma'ana duk aikin da zaka yi na ibada akwai buƙatar niyya gare shi sai dai nan babban abin da ya kamata mu gane ba wai zamu mu haɗa ma Allah bane kila in za ka sallah ka ce to ada as-salatu zuhur fardun Allahu akbar ba shi ka kamihi ba A allimuna Allah bi dinikum aba sai kun hada ma Allah ba kudurinka da aggare ka da sadaka ka dau al'abuta wurin alwala kana da niyyar sallah ka shigo masallaci in kai ɗaya ne ka san kai ɗaya za ka yi sallah niyyar ka ta kai ɗaya ne in ma limam za ka bi ka san limam za ka bi don haka abinda a wurin da ake niyya kamar da malam mai izziya Allah ya mishi rama yi bayani cewa mahallu ha alƙal. ga zuciya aka niyya ko to ga dukkanin ayyukanmu wal aqwal da zantuttuka mu yi ƙoƙari mu biɗi Allah ya mu ikhlasi wal ahwal zahirati wal kafiya kuma haka halayenmu na bayyane waɗanda ana gani ƙarara mu roƙi Allah ya bamu ikhlasi wal kafiya abubuwan ma da muka yi boye mu roƙi Allah ya bamu ikhlasi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in da ka yi sadaka ana buƙatar ya zama hannunka na hagu bai san abin da na dama ya ba zuwa ba wannan duk dai ƙoƙarin karantar da mu ne akan mu yi ƙoƙarin boyewa mu ne Allah da ayyukanmu Allah ya ba mu ikon yin haka kamar da al-Imam nawawi ya ba mu labari cikin tarjama cewa usaddirul abwab min al bi ayatin karimatin gashi kuma ya fara kai tsaye ko to sai ce wa ma umiru أو بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إتي وما أمروا با أمر ba illa ليعبدوا sai da su bauta ma Allah ma'ana su mutane ba hore su da komi ba sai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahuddin suna ma tsarkake addini ga Allah shi kadai hunafa'a suna masu ƙaurace ma duk wata hanya da ba ta gaskiya ba zuwa ga hanyar gaskiya sun ba hanyar da ba ta gaskiya ba sun kama hanyar gaskiya bayan nan kuma wa yuqimus sala an umarce su da tsaye da sallah wa yutu zaka kuma an umarce su da su ba da zakka wa dalika dinul qayyima wannan shine addinin hanya mai fakka ka tsarkake aikin ka kanu ya Allah ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka kaurace ma duk wata hanyar da ba ta gaskiya ba zuwa ga hanyar gaskiya wa qala Allah ta'ala yace lan yanala Allah luhumaha luhumuha lan yanala Allah luhumuha na tsallake ko aha to to ni ni da wace ta yace eh okay lan tanalu birra ko to wa qala Allah ta'ala yace lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lan tanalu birra ba za ku samu aljanna ba hatta fi har sai kun yi sadaka kun ciyar yi tuhibbun na abin da kuke so abin da kaka so shi na za ka ɗauka ka ba zuwa sadaka don Allah abin nan da kaka so shi na za ka ɗauka ka ɗiba ka ba wani don Allah na ƙare wata ko sai ce wa ƙala ta'ala lan yanala Allah luhumaha ya kawo muku shi yawwa to naman layya ko na hadaya ko na wata dabbar ibada da muke yankawa baya samuwar Allah wala dima'uha ko jinin da muka yanka na dabbar walakin sai dai yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah ku da kuke da shiya shi yake saduwa da Allah ba naman da kuka yanka ba ba kuma jinin dabbar da aka zubar ba a'a Allah subhanahu wata'ala yana amfani da tsoron Allah ku attaqwa hauna hauna wa ashara ila sadrihi haka kaga shi ma abu ne da Allah ta'ala ya san waye ne mai takawa sai dai mai roƙon Allah ya bamu ita wa qala Allah ta'ala yace kul in tukhfu ma fi sudurikum ka faɗa musu kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya kun boye abinda a cikin zukatanku faɗa musu aw tubduhu ko kun bayyana ya Allah Allah ya san shi da ku boye da ku bayyana a wurin Allah ta'ala duk guda ne don wa huwa ya alamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya sani aka haka ita niyya akwai abubuwa guda uku da ake so ga niyya na ɗaya kai niyya dai ta ibada ka niyyaci ibada sannan abu na biyu akwai bukatar niyyar nan ta zama ta don Allah sannan kuma bayan ta zama ta don Allah akwai bukatar niyyar ka ta zama don sadar da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yi kai niyyar ga don ibada kai niyyar ga saboda Allah sannan kuma kai niyyar ga don sadar da umarnin Allah wannan kuma shine a ah, kusan ayoyin da mala ya kawo mana ko to sai hadisin harko ana miril mu'minin Wanda hadisi kusan duk malama hadisi da za su rubuta littawai za ka ga kowane daga cikin malamai ko maluma to hadisin zai ware gabatarwa saboda hadisi na jami'i wanda ya haɗa abubuwa masu yawa kusan shine mabuɗi da kusan dukkan littawai na hadisi wa an amiril mu'minin daga shugaban mu'minai abi hab baban hafsa umar ibn umar ibn al-khattab umar dan khattab bin nufail bin bin nufail ibn abd al-uzza bin riba qoriya bin riya bin abdullah bin qurt bin razah بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القريش الأدوي رضي الله عنه وأن دي أنا تكاو نزبا تشي عمر بن كتاب رضي الله عنه amma mu yanzu idan Allah ya sa ka san mahaifinka kuma ka san kakanka ya saboda ka kada ka kutsa ka ce sai ka san kakan kakan kakan ka ya zama in ba ya tura ba Suna cikin kahirai kaga sai mutum ya koma cikin damuwa ko Yau amma ka dai san mahaifinka ka san kakanka ko an baka labari ne shikenan kifaya sai mutum ya tsayi ne na to shi wannan sahabi mai girma ala yace samitu rasulullah na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yana cewa kaga kalmar samitu ta yi dalili akan umar sahabi ne kalmar samitu ta yi dalili akan umar ya jiya bi ummi udnaihi eh, bi aini udnaihi ya ja da ainihin kunnuwa ne ba labari aka bashi ba yace na ja nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yana cewa innamal bin binniyat hakika ayyuka suna tabbata da niyoyi wa inna ma li kulli imri'in ma nawa hakika kowane mutum kuma abin da ya niyyata akwai abin da ya niyya kowa da manuwarsa duk abin da yi ni kila yanzu wani qur'ani yayi niyya karantawa yana ne yana karanta qur'ani niyyar su ta karatun alqur'ani wani nafila yayi yi wani wurin sadar da zumunta yin nawa wa ma li kulli imri'in ma nawa hakika ko wani mutum da abin da yayi nufi faman kanat hijratuhu ila Allah duk wanda ya kasance hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah wa rasulihi da manzon Allah fa hijratu ila Allah wa rasuli wanda ya hijira ya bar garin Makka ya koma Madina saboda umarnin Allah cewa a bar Madina a bar Makka a koma Madina saboda manzon Allah ya karanta da sahabbai a tashi a koma Madina da izinin Allah to fa hijratu ila Allah wa rasulihi ladarsa tana ga Allah da manzon Allah ladan hijirar da yi wa man kana bi hijratu li duniyan wanda ya hijira don duniya yusibu ha ya same ta abin da yasa ya bar makka ya koma madina da ana da taro a makka akwai kasuwanci yanzu kuma taro ya koma madina bari ya tayi kasuwanci kaga shi wannan ga manuwarsa a mura'atin ko kuma ya koma saboda wata mata ha da yake niyyar aure akwai wanda yake son ya aura to ita ta yi jira ta yi madina to bari ya bi ta can ya samu armin nan to fa hijratu ila ma hajara ilai hijratu tana ga abin da ya hijira saboda shi idan ya samu kuɗi komawa madina sune ne rabon ba maganar lada ba idan ya samu auren matar shine ne rabon ba magana a ladar hijira ba wanda wannan hadisi muttafaqun ala sihhatihi ma'ana imam buhari da muslim sun ruwaito shi malai kara gaba ya ce rawahu imam al-muhaddithin shugabanni biyu na hadisi suka ruwaito shi ɗaya daga cikinsu abu abdullah baban abdullah muhammad ibn isma'il muhammad dan isma'il bin ibrahim dan ibrahim bin al-mugira dan mugira bin bazdizba dan bazdizba al-jufi wanda a cikin kabilar juf al-buhariyu ɗan ƙasar buhara wadda ita buhara tana cikin soviet union wadda ta ruguje kuma har yau tana ɓangaren wagga rasha ɗin da annan tsaye wa abu wa abul hussein da baban hussein muslim bin al-hajjaj muslimu ɗan hajjaj bin muslim ɗan muslim al-kushairi wanda yake a cikin ƙabilar Kushair an Naisaburiyu ɗan ƙasar Naisabur wanda ita kuma Naisabur tana ɓangaren Tajikistan sadda ba balle ba duk gaba ɗaya kamar ɓangaren yankin ƙasa gudana amma da suka babballe suka zama ƙasashe ita Tajikistan tana da matsayin kanta yanzu a rahimahullahu ta'ala Allah ya musu rahama fi ma a cikin ingantattun littafansu allazaini wayannan da kuma su ne a sahul kutubi mai cancantar littafai almusannafa waɗanda aka rubuta kenan duk abin da malamin ba mu da labari yana da matsayin kawai ka ce rawahul bukhari wa muslim ko ka ce muttafaqun alai illa dai ya kawo tarihin su da kuma su, ko kuma asalin su, da inda ƙasashensu suke. Da muna da lokaci ko mu ƙara. Sun ka sani masu masallacinsu. Akwai saura ko? Ta. To hadisin mu na gaba na biyu kenan. Wa an ummil mu'minin daga uwar muminai. Ummi Abdullah, uwar Abdullah, Aisha, radiyallahu anha, Aisha Allah ya ƙara mata yadda to ita uwar mumine Allah ya ƙara mata yadda bata taɓa haihuwa ba amma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda ya aura waɗanda dama ya aure su da 'ya'ya da waɗanda na haihu da shiya ko an ana mata kinaya da ainihin ɗanta kama ummu habiba kama ummu salama kama ummu aiman da dai sauransu to sai ta ce ta ce ya ma'aiki Allah duk abokaina suna da kinaya to ni ba abin nan ban da kinan wata kinaya da za a yi mini sai ta ba kina da ɗan Abdullahi ba ɗan ƙaunaki Asma ko Asma ‘yar Abibakar ai kina da ɗan Abdullah shi da sai a ringa kiranki Ummi Abdullah asali ba ita uwar mu ne ta haife shi ba amma tun da ɗan ta ne kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada dama sai ga ta ana ce mata ummu abdullah war abdullah radiyallahu anha qalat tace qala rasulullah manzon Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gazu jaishin ilka'abata wasu rundunar mahara mayaƙa za su kawo farmaki ga ka'aba sai za bi bai da min al-ardi idan suka kawo wani wuri a cikin ƙasa da ake ce ma bai da kamar bayan garin makka ko kuma wajen garin makka cikin daji gabanin isowarsu ya kusafa bi awwalihim wa akhirihim sai Allah ya shaye na harkonsu da na ƙarshensu kenan wannan ya nuna wata babbar runduna ce za ta zo domin kawo farmaki da niyyar ruguza ɗakin Allah qalat sai ita uwar mumine ta ce kulki ni ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim ya za a shaye na warkonsu da na ƙarshen su wa bihi maswaquhum cikin su akwai wayanda kasuwanci suke yi ba su zo da zummar yaki ba wa man laysa minhum akwai wasu wayanda suna cikin su amma ba su ba yaki suka zo ba qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim za a shahi na warkon da na ƙarshen su mai a suna alaniyatihim sana ta da kowa a kan niyyarsa dama babin da muke ciki shi an mahallin shahid babul ikhlasi wa ihdarin niyya za a halaka su gaba ɗaya waɗannan da suka zo don rubuta ɗakin Allah su kawo maka ba hari amma kuma sai Allah ya tada kowa akan niyyarsa wanda bai zo don wannan niyya ba kenan shi baya cikin su muttafaqun alayh hadha lafz al-buhari amma wannan lafazi na Imamul buhari ne kamar abin da ya waru baya Allah ya bada labari ga suratul fil ko eh lokacin da Abraha daga kasar Yemen ya damu ya kagara cewa ga Ka'aba wanda ya kamata a ce a Yemen ne take me zai hana musu shi abraha da mabiya su tashi a zo a kulla runduna a ruguza ka'abar da suka shirya suka yi haka suka ta yi don su zo su hallaka ka'abar a takaitattun da mun ta jin wannan bayani sai kawai Allah ta'ala ya halakar da su ta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala fa arsala alaihim tsairan ababil sai Allah ya aiko musu tsuntsaye garge garge waɗanda suke ɗauke da dafaffen wuta ta jahannam kowane guda daga cikinsu tsuntsu sai ya zo kawai ya sakan mai wannan da wawan ƙasar ya narke Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka su haka hayo har gobe haka ne amma a ƙarshen duniya zai faru wani da zai bayyana zai ruguza kaba ya rosa ta ya maishe ta furguje furguje sai an maishe ta ƙwara-ƙwara hajaran-hajaran amma a lokacin da wannan al'amarin zai waru al'amari ne mai nuna kamar lokacin alkiyama yana karatowa ƙwarai amma lalle haka sai ta waru nan gaba ga waɗanda Allah Ta ta'ala ya rubuta ma ko kuma a wanda Allah ya kai ransa Allah ne san da haka za ta faru yana daga cikin abin da yake tabbace imamul Buhari da Muslim duk sun yi ruwaya idan ka diba al luu wal marjan zaka samu wannan bayani sarai kuma zai ma tashi ne daga ƙasar Habasha sanan ne zai tashi wadda yau an maida ta Ethiopia ko to to tanan zai tashi kuma ba zai dakata ba har sai ya kai ga kabar har sai ya ruguza ta burguje burguje kamar roƙon Allah ya kare ta ya kare mu amma tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka za ta waru la la la mahalla sai abin ya waru kuma wala farra. ba wata matsira ko magudana ila lokaci ko hmm. to insha Allah subhanahu wataala ne ya kamata a mu dakata sai a darasin mu na gaba na roƙon Allah ya yi muna muwafaƙa Allah ya muna dace Allah ya sa ayyukan musu zama don bi ɗaya da Allah abinda na karanta a kan sawaba Allah ya bamu lada kurina kuma Allah shi yahe min Allah ya shaye shi a cikin zukatan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك